Inspector General, salute! Present up! Kayode Igbitokun, shugaban rundunar 'yan sandan Najeriya, ya ce, silan ziyarar tashi ga jihar ita ce domin jajantawa rundunar 'yan sandar jihar Adamawa game da hare-haren bazata da ta oku wanda ya yi sanadiyan rasa ran wani inspector da kuma wa hukumar ƙwarin gwiwa da su ci gaba da yakan ɓata gari da 'yan ta'adda. I also want to say here that this incident should not demoralize our officers. abin da nake son faɗa a nan shine faruwan wannan lamarin kar ya sa ku yi ƙasa a gwiwa ba yaƙi muke yi da kowace ɓangaren tsaro na gwamnati ba abin da ya faru ya faru amma babu wanda ya ji daɗin faruwar lamarin wannan kar ya sa ku yi sanyin gwiwa kowa ya koma bakin aiki kamar yadda yake na sani dama akwai haɗakan jami'an tsaro da suke aiki tare a nan jihar adamawa don haka kuma za ku yi wannan haɗakar don yin aiki tare i know that there is a joint patrol with the military that you that is going on in adamawa state you must remain committed to that joint operation ya sha alwashin cewar a shugabancinsa Najeriya za ta samar da kyakkyawar alaƙa da ƙwararrun 'yan sanda domin ci gaba da tabbatar da ayyukan 'yan sanda. Afolabi Babatola Adeyini ke zama kwamishinan 'yan sandan jihar ta Adamawa. Afolabi ya yaba wa jami'an na jihar ta Adamawa da irin ƙoƙari da jajircewa da suke yi wajen yakan ta'addanci a jihar. don tabbatar da zaman lafiya da bunƙasa tattalin arziki. Kwamishinan ya mika buƙatarsu na wasu kayan aiki, haɗa da motocin ƙiran Hilux domin ci gaba da yaƙan ta'addanci a jihar. Sir, Adamawa State is one of the northeastern states of the Nigeria that suffers challenges jihar adamawa na ɗaya daga cikin jihohin arewa maso gabashin najeriya wacce ta yi fama da ta'addancin boko haram ni ne kwamishina na 31 a jihar sanda na fara aiki na ɗauɗa maran yakan 'yan shila masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da wasu nau'ukan ta'addanci wasu ƙungiyoyin fararen hula a jihar sun yaba wa jami'an 'yan sandan da zage dantse da rundunar suke yi wajen tabbatar da zaman lafiya. Ata Mustapha ya ce a matsayinsu na ƙungiyar PCRC sun tallafa wa iyalin mamacin da masara buhu ɗaya, wake buhu ɗaya, shinkafa buhu ɗaya, jarkan mai guda ɗaya da kuɗi naira dubu ɗari. We are donating a bag of maize, a bag of rice, a bag of beans, a carton of oil, and the sum of 100,000, which Shima takwaransa na ACCF Honorable Hussaini Gambo Bello na kura da ke shugabantan kungiyar Adamawa Concerned Citizen ya ce, Hakika rundunar suna taka muhimmiyar rawa wajen dakile ta'addanci kai tsaye ta gidajen rediyo The commendation will go to our commissioner of police at time. He has tried and he's tried. That the favorite uh, radio station, NAS, FM, your PPRO, under the leadership of your commissioner of police, every day they are arresting accused persons, they are confessing through radio farko dai bayan saukan shugaban 'yan sandan ya ziyarci mai martaba lamido adamawa a fadar shi don sanar da shi irin kyakkyawar manufan ziyarar tashi muhammad awal bubo wtv daga yola